الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وهديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آئنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راحمين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجز بشيء ولا يتعاظم فانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في بعافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجل الصحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم أهزمهم وزلزلهم اللهم أهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كدهم ودمرهم جميعا كما دمرت فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك أقل القاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك mana cikin darasinmu a cikin suratul azabi idan ba mance ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora kuma Allah saboda ramaka Allah mu duka Allah ka kyautace ƙarshen mu wadda muke haduwa wannan bagire a kowace rana cikin kwanakin watan ramadana Allah ka hada maka na a cikin aljanna kuma aljanna firdausil ala Allah ka gafarta mu dukkan mahaifan Allah ka gafarta mu yannai da kannansu to Allah ka gafarta mana to bismillah aya ta 20 a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا to jiya kun san mu ambaci matakin da munafukai sun ka dauka abinda amana su yadda za su rusa jama'ar da Allah ya hada kansu kuma ya kare su ya ba su tsaro cikakke to amma su abinda suke so su ga sun wargaza kan jama'a Allah ya ce wato ya ce hadi halu munafiki na wa'annan halaye da Allah ya faɗi suna halayen munafukai fi zawatul khandaki a wajen zawatul khandaki summa aqaba ta'ala sannan Allah ya yi taqibi bi irshadatil qayyima da shiryawa wanda take mai kima lil na ga mu'minai wasana ilahun da kuma yabo ga mu'minai bima qamu bihi Allah ya yaba wa muminai saboda abin da sun katsaye da shi fiye hadir gazawa a cikin wannan yaƙi faƙala laƙar kana lakum haƙiƙa ya kasance gare ku a ayyuhal mu'minun ya ku muminai bi wasu uswatun kuna da abin koyi ga manzo Allah bi dan mai alhamza wa qura iswatun ko uswatun uswatun hasanatun wato kuna da abin koyi mai kyau ayi abin na iqtida'un bi koyi da annabi fil wajen jihadi wasa bati da kuma tsayawa da ya fi hiwuri wuri nai annabi ya tsaye wuri guda kuma bai yi gudu ba bai ja da baya ba to shi da ma jagora al'umma duk rigimar da aka yi duk minahicin masu minahici duk kwalle-kwallen sherin masu kwalle-kwallen sheri in dai shugaban al'umma na nan tsayi ne matsayi wuri guda bai yi rauni ba to ba za a yi nasara kan al'umma ba da ko munafukai da a ciki da waanda an waje duk su haɗa kansu ba za su yi nasara ba to da haka Allah ya ce ku koyi da annabi wajen tabbata a bagire ne kama ba bazala nafsahu kama wanda ya bada rayuwa ta li nusrati dinillah don taimakon addinin Allah fi khuruji ya hito da kai yi ila daki zuwa ga daki wato ramin nan da aka gina wa aidan yawma uhud kuma rana uhud fa qad shujja wajhu an ji magoshi ne wato shi annabi wa kusarar rubaiyatu an kar manya abin hauru ne na gehi wa kutila ammuhu hamza an kashe dan uwan baba ne hamza waje a badanu cike annabi ya ji yunwa walam yakun illa sabiran duk waɗanga masibu da sun ka same shi bai kasance face yana mai hankuri mota siban yana mai bidan lada ga Allah wa shakiran yana mai godiya ga Allah radiyan yana yarda ga abin da Allah ya kaddara mai aka ce don haka kuna da abin koyi liman kana yarjullaha ga duk wanda ke kwadayin sai haɗuwa da Allah ku kwaɗayin ladar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya kafu da yawmal akhir kuma yana tsoron azabar ranar lahira wa zakara Allah kathira kuma ya zikira Allah mai yawa bi khilafin man laysa kadhalika sabanin wanda ba wannan ba saboda haka duk abin da ake yi idan ana so a yi nasara dole sai an sa zikiran Allah da yawa ciki dole ne ya ana so a yi nasara shi yasa kun ga wato 'yan Allah na magana da muminai sai ya ce ya ayyu halladina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum ya ayyu halladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulai to samun a tsaya daidai dole sai mutum ya yawaita zikirin Allah Allah ya ce ya ayyu na amanu ya kuwa inda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah da dukiyoyinku da kawunanku wato bidan dukiya da hake dukiya kada ya shagaltar da ku an zikirin zikrillah daga zikirin Allah kun ga zikirin Allah duk mutumin da ba zikirin Allah da yawa an yi kusa kai karshe ne kowane na kowane na yin kusa kai karshe ne don haka da ya gama magana munafukai ya ce to su munafukai zikiran Allah abba su yi da yawa don haka ku mumine kada ku bari dukiya da ɗaya su shagaltar da ku an zikirin Allah daga zikirin Allah kuma ku koma kamo da munafukai sun ka koma wa man ya fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan ya bari wasu abubuwa sun ka shagaltar da shi bai zikirin Allah da yawa fa ulaika humul khasiruna wa sune masu hasara can wata sura kuma ya ce abin ya ayyu alladhina amanu idza laqitum fi'atan ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru allaha kathira واذكروا الله الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا imani إن سنك إيماني إذا لقيتم فئات إن كنك جمد جماعة ما سجايا دكوا to fasbutu na farko dai ku yi ƙoƙari ku yi tsayuri guda ka ku sheka na biyu wazkurullaha kathiran ku yi zikirin Allah da yawa la'allakum tubluna don ku samu babban rabo saboda haka inda tahiya take inda ita Allah ce dole a yi zikirin Allah babu adadi dole a yi zikirin Allah babu adadi inda tahiya Allah ta kuma nasara aka son ya bai to dole sai an yawaita zikirin Allah saboda haka matasa ku yawaita zikirin Allah a cikin daren ku da yinin ku ko da ka yi subhanallahi sau dubu ɗari ga yini wani ya hika iyaka duka ce ka yi da yawa to wani ya yi da dubu ɗari kuma ya hika kuma ya hi lada a wurin Allah saboda haka ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihun to da yake mu'minai sun yi zikirin Allah kamar wanda Allah ya umarce su to bari ku ga sadda sun ka ga masiba za ku gani sun ji tsoro ko ba su ji tsoro ba walamma ra'al mu'minuna al-ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما wato idan mutane na yawaita zikirin Allah malam abin na da ban mamaki sai ka ga abin tsoro ya zo musu amma ba su jin tsoro sai ka ga abin sha'awa ya zo musu ka ga ba su sha'awa ta inda akwai zikirin Allah tare da su walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba sadda muminai suka ga kungiyoyin nan mina kufari na kahire sun don faro madina Ƙalu sai mu'mine suka ce haza wannan haɗin kai da kahire sun kai don su halaka mu ma adana Allah wa rasuluhu shine abinda Allah da manzo ne suka yi mana alƙawari min al-ibtila'i wan nasr cewa za a jarraba mu kuma daga ƙarshe mu za a ba mu nasara wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah kan ya faɗi gaskiya manzo ne ya faɗi gaskiya fil wa'adi don abin da sun ka faɗa muna gashi mun gani Allah ya ce wa ma da hon zalika illa imana wannan haɗin kai na kahire don su yaƙi musulmi bai ƙara ma musulmi komi ba illa imanin sai imani ai tasdiqan bi wa'adillah gasgantawa da alkawarin Allah wa tasliman li amrihi da mika al'amari ga mika waya ga al'amarin Allah to kun ga abin da zikirin Allah ke kawo kawowa kenan in mutum na yawaita zikirin Allah wato duwa da masiba ta yi yawa sai ta koma ya kaɗan gare shi duwa da masiba ta yi yawa zikirin Allah na mai shaita ya kaɗan saboda girmanka Allah ka ƙara mana yawaita zikirinka kuma mai zikirinka wadda kacce a yi zikirinka kuma mai shi saboda kai ba don kowa ba من المؤمنين رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Allah ya ce minal na cikin musulmi akwai rijalun sadaku ma ahadullahi alaihi akwai maza waɗanda sun gazgata alkawarin da suka yi wa Allah minas sabati ma'annabi cewa za su yi tsayuri guda tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda alkawarin da sun kai sun cika mino man kada na abawu cikinsu akwai wanda rayuwa ta ta ƙare wajen cika alkawarin har ya yi shahada ai mata ya mutu wa ƙotila bi sabilillah an kashe shi saboda Allah wa mino man yanta zira zalika cikinsu akwai wanda bai mutu ba amma yana nan yana jiran mutuwar wa ma baddalu tabdilan fil ahadi ba su canza ba canzawa a cikin alkawari wahum hum bi halin munafuki na su sabanin halin munafukai suna can suna kokarin gudu sun matakaddama siyaku sannan siyakin magana ya ci gaba wa qala wa jami'u zalika Allah ya ce duka waɗanga abubuwa sun auku li yajzi Allahu sadiqin da Allah ya saka masu gaskiya bisa yakin da gaskiyarsu abinda yasa Allah subhanahu wata'ala ya jarraba musulmi yana kawo musu abubuwa na jarrabawa liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqin dan ya sakawa masu gaskiya da gaskiya su duk wanda ya zama mai gaskiya ya tabbatar da yana da gaskiya to tun daga duniya Allah ka saka mai da gaskiya ta ya bashi natsuwa ya bashi kwanciyar hankali ya bashi kariya ta musamman wayu yu'adhibul munafiqina in sha'a kuma yayi azaba ga munafikai idan ya ga dama sai ya azabtar da munafikan Allah bi an yi mita hon ala nifaƙin ya kashe su bisa ga minahicinsu aw ya tuba alaihim ko ya karbi tuba gare su daga ƙarshe inna Allah haka na gafuran liman taba lalle Allah ya kasance mai gafara ga wanda ya tuba rahiman biyan kuma mai rahama gare su ya Allah ya gafuran rahima ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka kyautace ƙarshenmu wadda duniya ga take canza Ya Allah ya gafurar rahima Allah ka kare mana imaninmu kuma Allah ka kare Najeriya ka haɗa kan Najeriya kuma Allah ka zaunar da Najeriya lahiya zababbin shugabannin Najeriya Allah duk wayanda ka san manuwarsu gaskiya Allah ka kama musu wayanda ko ka san manuwarsu su rikita kasa Allah ka rikita su kuma Allah ka hana musu nasara Allah ka yi wa kasa maganin su ya Allah ya gafurar rahima wa raddallahu alladhina kafaru kuma Allah ya yi raddin kahirai al-ahzab kungiyoyin kahirai Allah ya musu raddi ya kore su bigai zihim wato waraddallahu alladhina kafaru bi gaidayyan maishe su da hushin su hushin da sun ka dauko sun ka to don su wace al'amari da shia sai Allah ya wace su yan maisuwa musu kaidin su ga kirjin su don makircin da sun ka kullo sai ya fada bisa wayar su lam yanalu khairan su samu alheri ba Ai muradahum abinda suke so ba su samu ba min adzafar bil mu'minin na samun rinjayi ga mu'minai wa kaballahu al-mu'minina al-qital kuma Allah ya isa wa mu'mine wannan yaƙi wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isa mu mu'mine wannan yaƙi birrihi ya aiko da iska iska ya faɗo cikin kahirai da munafukai ya babballe musu gina ya babballe musu ruhi ya ije tukane bisa bisa murhu ya kashe wuta ya watsa musu ƙasa cikin idanunsu har sai da aka kai sarkin kahirai Abu Sufyan yana ce ya jama'a kowa shi rike dan uwa ne kashe bari shi bace mai ba magana yaki akai ba kowa kashe bari dan uwa ne shi bace mai wannan an samu wannan nasara da wata buta ta mai gida sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a yayi kuka kamar zai mutu sai Allah ya anshi addu'a ta ya aiko mai da gudunmuwa wa kana Allahu qawiyan Allah ya kasance mai ƙarfi ala ijadi ma yuridu ga samar da abin da yake nihi azizan kuma Allah mabuwayi na al'amrihi ga al'amari ne ya Allah ya ƙauyi ya aziz mana roƙonka Allah bi ka wa izzatika Allah ka rinjayar da mu akan makiyanmu Allah ka rinjayar da mu akan makiyanmu kuma Allah duk wani sharri Allah kai mana kariya gare shi Allah ka kyautaci ƙarshenmu, Allah ka sa aljanna makomanmu. ya qawiyyu ya aziz wa an anzala na zaharuhum wa أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ما دا الأمر يزاهي النبي وانا الدؤر ya ce Allah ya aiko da iska sai ya ba musulmi nasara inda duk ba azato shi Allah da komi yana iya ba da nasara da komi inda aka dogara gare shi yana iya ba da nasara Allah ya ce wa an dalalladina zaharuhum min ahli kitab sai Allah ya fitar da wa'annan da sun ka taimaki a abin da na mushrikai min ahli kitab cikin ahli kitab al yahudu wato yahuda min bani quraiza sai Allah ya fitar da su min siyan daga bukkokinsu ai husunihim wato gine-ginensu jama'a abin nan siya wa huwa ma yatahassanu bi abinda aka shiga ciki a boye wa qadaba bi qulubihim ar kuma Allah ya kada masa tsoro cikin zukatansu Allah yana da iko yin haka nan sai ka ga mutumin da bai tare da kai sai Allah ya kada mai tsoro sai ya zo ya koma bayan ka yana taimaka ma dole don ya ji tsoro bai san inda zai na ba Allah ya kada masu tsoro cikin zukatansu katulu na minhum wasu jama'a cikin kashe su kuke wajen yaƙi? wa humul muƙatila waɗanda sun ka yaƙe ku wa na farikan minhum wasu jama'a cikin kuma kamewa kuka ai addarari wato zuriya wa yadda al'amari ya kasance annabani quraiza na Kadu ahda ma'ar rasul kun san da manzo Allah ya zo Madina mataki ya ɗauka na siyasa sai ya kiri yahudawan bani nadir ya ce ku zo mai sulhu da ku kada in yaƙe ku kada ku yaƙe ne ba da ku nika yaƙi ba da ƙurishawa mutane na larabawa da su nika yaƙi ya yi sulhu da su kakku taɓa ni ka in taɓa ku da ya kare sai ya ce a kiro mai banu abin na ya gama da banu nadir ya ce a kiro mai banu ƙuraiza su ma ya haka da su haka ya bi duk ƙungiyoyin madina sai da ya sulhu da kowa don ya san yanzu gehe guda ɗaya ya ka faɗa da shiya to malam radda aka toga zawatul ahzabi sai sun ka ga awarran nan ka an gama da musulmi ba su san duk wanda a tare da Allah ba a gamawa da shi har abada yawan jama'a habbai ima Allah komi yawan jama'an nan fa to sai sun ka walwala alkawari sai sun ka haɗa kai da ƙurashawan makka an ka gama yaƙi ƙurashawan makka sun ka koma makka sun ka bambanin da da banu ƙureza madina tare da annabi sai annabi ya ce a kamo su wancan kan sun gudu sun koma kun ga babu da zasu su sun ka tada alkawari shine Allah ya ce wa qadaba fi qulubihim ruba Allah ya kada tsoro cikin zukatansu ya ce abin na na fariƙan takatuluna wasu jama'a kuna kashe su wajen yaƙi wa asiru na fariƙan minan wasu ko kuna kame su matsayin bayi wa zalika an na bani ƙuraiza na ƙadu al'ahada abin da ya sa bani ƙuraiza sun walwala alƙawari ma'ar rasuli wanda suka ƙulla tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kanu ma'a ƙuraishin sun ka zamo tare da ƙuraishawa fil ahzabi wajen gazawatul ahzab falamma in hazamal ahzabu sadda kungiyoyin nan na qurayshawa sun kawace Allah ya karya su aka ci su da yaki ya iza musu iska ya halaka su in sarafa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna ila madina da annabi da mu'mine sai sun koma madina kun ji abin da munafikai sun ka hada musulmi jiya ya asa ya ahale sariba la muqama lakum farji'u kamar da kun ji sun hada musu jiya to sai ga annabi ya dawo madina abinda ba su yi zato ba sai gashi ya auku annabi ya yi nasara kuma gashi ya dawo madina da shi da sauran jama'a ce a fi al'ahazab wa falamma abin ina eh, eh, wato ah, wa wada'u a silaha sai sun ka aje makamansu fi sabahi tilkan laila da sahiyar wannan dare da an ka gama yaƙi falamma kana zuhuru lokacin da azhur ta yi suna cikin wanka wani ko wanka bai gama ba a ta jibirilu sai mala'ika jibril ya zo wa alaihi imamatun ya sa wata rawani min barakin ta alhariri ya ɗauro wani rawani kai da gani ne kasan kaga mayaƙi rakiban ala bagalatin za ya hawo wani alfadari fari alaiha katifatun min dibajin an kawo wata yar katifa ta wani alhariri mai kauri an azamata. jibiril jibril ya naɗo rawani ya rata takobi ya hawo wani irin doki da ba a taɓa ganin iri ne ba duniya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zainabu binta jahashin manzan Allah yana gidan amarya ta zainabu binta jahashin wa huwa wahiya tagasilu abin wahiya tagasilu ra'sahu ita ko zainab amarya manzan Allah ta ɗebo ruwa tana wanke mai kai ne tunda duk kai ne ko ina jini na ya bushe ga kai ne na huska ce da an ka fashe da goshi ne da an ka fashe da hauru ne da an ka buge sun ka kare duka jini ya bata kai ne ko ina ya bata kan tana wankewa ita amaryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga jibril wa qad gasala shiqqahul ayman ta wanke ma annabi tsagin kai ne na wajen dama sai ga jibril ya ce assalamu alaikum abinda jibril bai yi in ya zo wurin manzo Allah dan nesa ya ka tsayawa ya kira manzo Allah bai isowa inda mata ne ran nan ya iso saboda ta yi zahi kwarai sai ga jibrilu ya shigo mata annabi amarya na wanke ka annabi ta wanke gehe guda na dama kala sai ya ci ya rasulullahi bai koyi wa da ya saba bai ku sallama ba ku jiya ba ya rasulullahi wa da ata sila da da haka haka aji makami ƙala na'am ya ce eh na aji kala jibrilu sai jibrilu ya ce afallahu an ka Allah shi yahe ma wa ma wada atil mala'ikatu silaha munzu 40 laila yau kwana arba'in tun kwana arba'in mala'iku ba mu aji makamai ba wa ma raja'atu ana yanzu ban dawo ba illa min talabil qaumi na dawo daga wajen bidan mutanen shawa na ga inda sun kai gani yanzu daga can nake ku ji wata irin sanarwa ta ban mamaki wa qala inna allaha ya amuraka ya amuruka yace lalle Allah ya amuraka yana umanninka bisiri ila bani qurayza laihin da bani qurayza sun kai Allah ya ce bai yahi musu da ta waka da su ka fara sulhu kar su taba ka ka taba su mai kai su shiga cikin gehen ƙwarishawa yau Allah ya baka umarni ya ce kai sauri ka tai garin su idan haba ilayhin ka tai wurin su ya komi aka yi da kai da su yaushe za a yi fa inni qad qadatu awtarahum ni na yanki wutirin gina su duka ƙasa na yanke shi wa fatatu ba na bude kohoyin gidajen su Wata taraktuhum na bar su fi zirzalin suna can cikin girgiza iska ko ina bullo musu ya kai wa alƙaitun roba fi qulubihim na kada tsoro cikin zakatansu ka gyara kai ta fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munadiyan yunadi sai manzo Allah ya bada umarni ga mai sanawa ya bada sanawa ya bada sanawa anna man kana mudi'an lalle duk wanda ya zan yana mai da'a ga manzon Allah fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza kada shi sallar asr ta cikin bani quraiza ya salam haka ta shiga anan ana ta tahiya har bani quraiza da da an ka iso fa hasarahumul muslimuna sai musulmi sun ka kewaye gadan su ko sun ka shige cikin gari sun ka kulle quraishawa sun kawa banga quraishawa sun koma makka saboda haka sai sun ka shige cikin gidaje ba mai kama musu hamsin wa ishirin na laila kwana ishirin da biyar hatta jihadar humul hisaru har sai da tsarewa ga tawo halshe su abincinsu ya kare ruwa sun ka ƙare wa ƙazafa Allah wa fi qulubihim ru'ba Allah ya kada tsoro cikin zukatan kahirani abin nan nasara wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atanziluna ala hukmi manzo Allah ya ce kuna yadda da hukunci sauka ga hukunci na fa abu sun ka ce gaskiya hukuncinka ba mai da hukuncinka don duk mun ka yi da hukuncinka kashe mu za ka yi don mun yi ma abin da ba mu kyauta ba ta haka ba mai yadda da hukuncinka ba suka ce ba su yadda da hukuncin annabi ba sallallahu alaihi wasallam to da suka ce ba su yadda da hukuncin manzo Allah ba faƙali sai ce a tanziluna Allah hukumi sa'ad bin ma'azin sayyid al-ausi to kuna da aboki a ƙabilar ausu yake abokin banu ƙwarai zana amma shi ya musulunta kuma an ji mai ƙwarai don ko biya guda saba'in da wani abu an ka cire mai gabai ne wajen yakin ga na abin na yana can masallaci manzo Allah ka jinya tai da kai ne bai sa kowa hukune manzo Allah ka hukune yana can rai ga Allah to kun yadda da hukunci ne tunda abokin ku na ya musulunta faradu dubi suka ce sun yadda da hukunci ne don aza suka yi shi musu wadda suka so ya tuna da tsoho abuta ya mance da sabo abuta fa kama hufiyan sai annabi ya ce ya ba shi hukunci cikinsu faƙala sa'adun sai sa'adu ya ce ne a hakuma fiya an yi kutalar rijalu ya ce na yanke hukunci game da su duk wanda ya isa yaƙi a kashe shi wata kusamul amwalu dukiyoyinsu a raba matsayin ganima wata su ba a zarari dukkan bayansu wani sa'i da mata a kama su matsayin ganima matsayin bayi ya ce hukuncin da ne yake wannan shi ne hukuncin da ya yi manzan Allah ya ji daɗin wannan hukunci don shi ma hukuncin da yake na shi manzan Allah faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masadu laƙar hakamta bi hukumillah haƙiƙa ka yi hukunci da hukunci Allah min fauƙi sab'i samawati wanda Allah ya daga saman sama bakwai ɗinai hukuncin ka sa'adu shi na Allah ya yi hukunci saman bakwai da shiya abin nan da Allah ya ce ai shi na kai ya sa'adu sun ma daga nan baya an gama abin na an gama wannan hukunci fa sahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsare su duka fi dare bintul harisi a gidan wata diya harisu min nisa ibanin najar cikin matan banin najar summa kharaja ila suqil madina sannan annabi ya fito zuwa kasuwar madina alladhi huwa suquha al-yawm wanda nan kasuwar madina take a yau fa handaka fiha qaddaka sai annabi ya wani rami nan wurin na annabi ya sa an ka gina mai wani rami inda za a zuba gawan mutanen gada Allah ya ce a kashe summa sai ilaihin sannan ya aika an ka kiro su fa utiya bihim ilaihi aka zo da su wuri nai wa fihim huyayy bin akadab cikinsu akwai mutumin da aka ce mahoyayi bin ahadab ra'isu banin nadir shugaban banin nadir akwai ka'abu bin asidin akwai ka'abu bin asidin ra'asul qaumi shugaban jama'at ai bani quraiza shugaban bani quraiza wa kanu 600 su 600 suke aw mi'atin ko su 700 fa amara aliyan wa zubair sai annabi ya umarci ali bin abi talib da zubair bin awwam bi darbi anaqin su sare wayarsu a hille nasu wadda rahahun fi da ke annabi ya kada su cikin wannan rami ma faraga min qatlin sadda annabi ya kare daga kashe su wan qada sha'anu sha'anin su ya kare ana gamawa dama sa'adu da ya hukuncin ga yana can yana daukar rai sun kace hukunci ne suka so annabi ya ce a dauko shi to ana karewa tawaffa sa'adun almazkur shi ma sa'adu sai ya wafati bil jurhi da raunin nan allazi asabahu wanda ya samu fi qatil ahzab a wajen wannan yaki na gazotul ahzab wa hadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya halacci jana'iza ta wa abubakarin wa umar da abubakar da umar ku ji wannan irin daraja jana'izar da manzon Allah da abubakar da umar sun ka halarci ta ya salam intaha iya karkisa kenan mulakasan wato takaici mina kazini daga tafsirin kazini وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وأموالهم <clears throat> وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أيها المؤمنون أرضهم ياكم من سي الله يقاد مكو كسبنا النdir daɗa madina ta zama ƙasar musulmi baki ɗaya wa diyarahun da gidajen banin nadir wa amwalahun da dukiyoyin banin nadir wa ardan lamta da kuma ya gadar da ku ƙasar da ba ku kowa da zuwa can ba duk inda ƙasar makiya take ji tsoro ganin abin ga ya auku sai hankalinsu ya tashi wanda ba ku take ta ba ba'ad wahiya khaybaru kasa khaybara a ukhizat daga baya aka kama khaybara da qurayza bayan bani bayan banu qurayza wata atil futu da nasarori sai ta biyo baya wata nasara bayan wata wa dahumullahu farisa war ruma sai Allah ya ba su nasara ta karshe sun ci farisa sun kaci ruma an gama da duniya da da tunda an kaci kasa farisa da rum da duniya an gama da ita da kowa ya bi wa gairaha da wasu waɗanga min al'aradi na ƙasashe allati zahara wadda musulmi sun karin jaya a ta'au ya zaro alaihar musulmi ko wanda musulmi za su rinjaya a kan ta ilawa milkiyama to abin na walmadi da ya ce wa rasa ku lita haƙoƙe don tabbatar da wa zai gada muku wala yan ƙati'ul wa'adu alƙawarin allah ko bai yankewa illa bin qita'il muslimina an tamassuki bil islam sai sadda musulmi sun kace kansu daga riko da musulunci sannan alkawari zai yanki amma muddin musulmi na rike da musulunci Allah zai cika musu alkawarinsu in dai sun rike musulunci kama kanat awailuhum alai kama wanda na farkon su suke bisa gare to Allah zai ba su nasara Allah ka tabbatar da mu ga addininka wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ga dukkan komi wa minhu tagalibul muslimina ala man adahum cikin iko ne akwai badarin jayi ga musulmi akan wanda ba su ba idza lam yubaddilu dinahum tabdila in ba su canza addinin su ba canzawa ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka rinjayar da mu akan makiyanmu Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya man ala kulli shay'in qadir summa raja'ana ila mawdu'i sura da da sannan muka dawo ga abin da sura take karantawa min izalatil adata jahiliya na gusa da al'adun jahiliya wa tabdilaha bil akhlaqi bil al-islam islamil hamida da caccanza ta a maye gurbinta da ɗabi'un musulunci abin godiya wa baitun nabi gida annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shine shugaba al'umma au awwalu baitul islam awwalu buyutul islam shine gida cikin gidajen musulunci na farko wanda in za a fara doka to shi ya kamata a fara gyarawa ga dokar Allah in za a yi doka shugabanni aka fara gyarawa duk wani shugaba da aka san ya ci amana shi ya kamata a fara kamo shi takwan da an gama da su to talakawa gyara su bai da waya amma gyara shugabanni a da waya gyaran shugabanni akwai waya don haka Allah ya fara da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanga gyaran wa gairuhu tabi'un lahu gidan da ba na annabi ba to be yake da gidan annabi wa min haza ja at-takhayyuru li alaihi salatu wassalam daga nan zaɓi ya zo ga mata annabi ba kumance ba cikin sahihu bukari da muka karanta da ku wasu mata na sun ka zo gida annabi tambaya to matan malam wuyansu ko ina zinari na da azurfa to akwai wata yarinya mai ɗan karen kyawo da manzan Allah ya aura sai ta kalle su duk matan nan babu mai kyawunta bayan sun yi ta sai ta iske manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ka sawo min zinari da azurfa nima in sa waɗanga kagansu ga sun shigo da zinari wallahi inda gidan wani nake wanda ba kai ba wallahi waɗanga sai nasa zinarin da ya nasu mata annabi duk sai sun ka goyi bayan wannan saboda duniya ta duk sai sun ka ce sun goyi bayan magana yarinyarka annabi yayi yadda duk zai yi yayi yariyan nan ta yi tsaye ta ce wallahi ita kam in dai ba za a gyara ta ba wallahi ba ta zama da kyawun ta haka a shi ta haka wallahi ba ta zama to da ƙarshe sai Allah ya tausaya ma annabi ya ga wahalar ta yi yawa sai ya ce kira matan shi ba su zaɓi wadda ka son zama da shi haka nan wadda yake ta zanna da shi wadda ba ta iyawa ta waɗi ya sake ta to dukansu sun ce sun yarda da shi amma yarinyar nan ce ta yi wallah ba ta yarda ba to ita ya sake ta ita ce wadda dawudi in kuma ce ba dawudi ya ki faɗa mana sunanta cikin bukhari da muka karanta da ku ya ki faɗa mana sunanta amma ya ce ta kai wani lokacin da ta so ta yi aure umar ya sa an ka kiro ta ce ya rance da allah in ta yi aure yana ba ta kashi ya ce matan manzon allah ka aure wa za ta aure Allah ya hana a wuri mata annabi ƙarshe ta koma tana kiyo abin nan tana dai yi wa itace daji ta kawo garin madina ta sai suwa don ta ci abinci ko bai aurenta ta walakanta ta kai ba ta yi ma itace shanu da awaki ta ka kiyo ta zama ya tsohuwa saboda yunwa shanu da awaki ta ka kiyo ga bakwai a biya ta kuɗi da su ta ka abinci nan wurin muka karanta shi da ku cikin bukari to matsaloli na na rayuwa kowa na iya samun su to shi na da abin ya yi zahi sai Allah ya ce abin na a baiwa mata annabi zaɓi sallallahu alaihi wasallam a ba su zaɓi bid da laƙiwar wadda habi a wani baƙa'i wata ba'i a haka min lahifi kulle shayi su zaɓi guda ko dai ya sake su ko su ta yi gidansu ta bar shi ko ta zanna tare da shi amma ta yi alkawari za ta yi ittiba'i a ahkamin min lahifi kulli shaidu. za ta bi hukuncin kwacin Allah a cikin dukkan komi saboda shi annabi bai saki sai Allah ya ce ya saki to matan ga ko wahalar da suka bashi dole sai an kama mai sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan in وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن جميلا يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لأزواجك كتهك ودا ماتنك وهن تسع سوتر سكي تهك ودا مسو إن كنتن ترن الحياة الدنيا idan kun kasance rayuwar duniya kuka bada ni gaskiya ban iya sai muku zinari in dai dole sai da shi kuka rayuwa rayuwar duniya wa zinataha da kayan kawanata ala na al'ada ta jahiliya bisa ga yadda al'ada jahiliya take gudana to ku taho akwai magana tsakanina da ku ku taho mu tattauna fata alaina ku taho mu tattauna me za ka yi mana yace ummati na zan ba ku wani ɗan jin dadi mutu'atu dalaki ku taho duk in sake ku ko wace in bata wata kyautar da aka ba su ayan sake mace wa kun kunna sarahan jamila in sake ku saki mai kyawu ba ni cutata muku duk wadda ta san ba ta iya zama da ni ta tauyin ba ta takardarta ai waɗalliko na, in sake ku min gai da dirarin ba tare na cuta muku zaman cuta bai da umani wadda ka iya zama da ni ta taho musanna wadda ba ta iya zama ta tauyin ba ta takardarta ya zo Allah tana wannan shi a dalilin da yasa kun ka ga annabi in mace mai kyau ta tobe a wurinta shi yasa kun ka ga mace nan ta cikin sayi musulun babin aure da muka karanta da kunan wuri ta ce ta ba da kanta kyauta gare da yadda beta daga sama har ƙasa yagga irin wagga duk wanda ya aure ta da waya bai shagara ba sai ya zama ne ko ƙala bai ce mata ba ya haita batunta don shi almajiri ba cewa an kai ya aure mace na kasassa ba amma dai kai yi aure mai kyau kwarai ko kyauta an ka ba shi ita ce mm, mm. wato kayan mani'imta nasuna kayan mani'imta nasuna riga mai kyauta mani'imta ta hula mai kyauta mani'imta ta takalmi mai kyau na mani'imta ta mota mai kyau ta mani'imta ta gida mai kyau na mani'imta na almajiri ko ya tsaya gana shi wanzu irin waɗanga kalmomi na amurka waɗe su sai ku ce wa mun ce ba ku aure sai mai ijiya guda sai mai hannu guda wai haka muka ce wai ku almajirai ba abin banza kuke ba to ai ba wanda zai ce almajiri abin banza na ba mutumin kwarai da zai ce almajiri abin banza na amma dai kowa ya tsaya gana shi nan wurin gani karanta muku kusan azumin ga mun kai karatu da kunan wurin abuja jihar mai yabba annabi riga irin rigar masu kuɗi ba kabliya ta kama annabi wara nan yana yi yana dan ba ce yana haka yana haka sai yammance bai zanna ba ga ɗaya raka a biyu yammance bai zanna ba ai da gama sallah kuna ganin da gama ya tashi da sauri ya shiga gida naɗe ta ce ya aisha ki aika ma abuja ma ambujani ya tahu ya ba mu rigan mu wannan ta asili ga ambujaniya ta yana aka mai ta sunan riga ambujaniya e kayan manya ba na almajirai na ba wa magana ba ta dariya ba ce duk almajirin da ya ce shi na hawan mota irin ta manya ya gama yawo ya gama yawo sai ya fi almajirancin nan duk almajirin da ce sai ya gida irin na manya ya gama yawo bale wanda ya ce riga zai sa irin tasu ko ya kashe kuɗi irin nasu ko ya auri mata irin tasu don haka almajirai ku kama kanku ku ku manya ku ci daɗin ku lahiya Allah kiyaye wa 'yan kuntunna وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن kuntunna idan ko kun kasance turinna Allah Allah kuka nihi wa rasulahu da manzonai wato in duniya kuka so ku to in ba ku ku idan ko kun zabi Allah da manzonai wa daral akhirah da gidan lahira wato kun zabi zama da manzon Allah ba duniya ba to ku taho fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya tana da masu kyautatawa daga cikin kula da wadda mai girma kun ji zaben da aka ba mata annabi ya kire su duka ya faɗa musu ya ce to kowace ta diba abinda ta kaso to duka mata ne su tara kowa ta zaɓi manza Allah in banda wannan da dawudi ya ambata wadda asalin kissat ita ɗai ce abata zaɓi manzan Allah ba amma dukansu fakartar na Allah wa rasulau sun zaɓi Allah da manzo ne a haka sun zaɓi hukunce-hukuncen Allah al'ada ta jahiliya akan al'adun jahiliya wal akhirati ala dunya kuma sun zabi lahira akan duniya shikenan zama da da sai sai amma kullun kuna ta tada hankalin mutum ya tai wurin wa'azi ya tai karantawa in ba a samu kwanci hankali cikin gida ba kaka abu zai yi kaka abu zai yi shi yasa zaka ga liman ya ta yana sallah kullun kabliya sai ta kamai kullun ba adiya sai ta kamai don rikicin gida ya yawa to wadda ba ta iya zama da almajiri sallama ta akai ta te can bidi mai kuɗi irinta dama shi almajiri in banda jidali mai kai ka auren mace irin ta mai kudi eh, oh, oh, banda ma girman kai ne a ciki fa asa an yi digiya hunna kyawun su ma lalata su ya kai sa musu ayyu halaman ki hasura ya su haila amaraka Allah kai fa ta kiyani wani na ya aure wata yarinya kuma shi almajiri na yarinyar mutane sun neme ta sun hidari masu bidatta aka bashi ita haka kawai ta yi zaune wai waka ta kai ayyuhal mankihu surayya haila ya wanda ya aurar da surayya wani taurari na can sama da ko gani zuwa asuba mai dan karen haske shi ko suhaila wani duci na na mai dan karen dauda har da tutu aka bisa gare sai ta ce ma ubanta ayyuhal mankihu surayya suhaila ya kai wanga dattijo da ya aurar da surayya ga ducen banza su suhailu amarakallahu Allah shi raya ka kai faltaki na kaka ka zama ka yi surayya tana sama shi shi na ƙasa shi abin banza na ita a maɗaukakiya yana ji yana gani mata ce ka ce mai abin banza mai zai wuce auro ta kowace zai auri mata irin waɗannan to dole shi hankuri aibi da habaici duk sadda ta sha iska sai ta ma don ta san in yau ka sake ta ba ta gama idda sai mutum bai san ta hoton baya to mai kai almajiri ga irin waɗannan abubuwa ka almajiri biɗi la ba asa biha eh, la ba asa biha ita ba na ƙasar sata ba kuma ita ba ta wuce inda masu kuɗi ka santa ba ka biɗi wadda masu kuɗi ba su so abu na biyu eh yana hita mana ko mutum ya shiga yana hita abu na biyu bayan ka biɗi wadda ba ta da na ƙasa kuma ba ta da kyan masu kuɗi ka sonta to sannan kuma ka biɗi gida gidan da kai wannan gidan in dai baka yi su ba to ba su yi ka ba to sai ka zama sarki gidanka duk umarnin da ka bata ba ta ƙetarewa amma ka tashi kana talaka ka fara gidan masu kuɗi wai ɗayan masu kuɗi ya kaso in ta ce sai kai ka ce eh, ba ka so ko ta ce sai kai bawa za ka zama gidansu shekaran jiwa ne ce wai ya ce ma mata an aiko mai wai ana bidan mata ta gidansu ya ce ba ta zuwa wai sai ubanta ya ce kar ba ni da maganar banza kai kwana ta ɗauko mai ta ya ce ko da ya ta la sun ɗauke ta <laughs> sun ta yadda ta wani na zasana sai an gama bikin da aka yi sana a kawo mai to kai mai mutunci ka aure yana haka yanzu inda gidan da awari ne na aura ana mai haka nan in yayi layi haka wata ba ta ketarewa ubanta bai ketarewa balle ita kawai ku yara kuna mai da kanku bayi ba ku san mutuncin kanku ba Kawar wani mace wadda kullum ganin ka ta kai abin banza wani yi mata ce kaddara ɗaya ta gama ta da kai sannan shi ubanta kullum wai ka yaro ne kake abinda asirki wai yaro ne kake inda to ta ina ke ka kaza faɗa mata ana biki gidan wance ta tawai kai aka faɗa ka faɗa mata kawai ta Da dada balle yan siyasa ta tauce mata ɗaya aka yi ga inda abin nan ga inda ake ba ka da izinin ka saba ce ɗaya aka yi ga inda ake haba kai in ba dai kana wawa ba haba bai kamata kai wannan Allah ya gafata mana don haka shi annabi ya tsaya ya gyara gida ne ta to kuma ku gyara naku ya nisa annabi ya nisa annabi ya ti min kunna bi fahishatin mai ya ti min kunna فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ثم بين لهن معنى اختيار الله ورسوله sannan sai ya bayyana musu wadda ce ta zaɓi Allah da manzonai to ga abinda aka ni zabi Allah da manzonai. wa wadar al'akira da kuma zaɓin gidan lahira wadda ta zaɓi gidan lahira to ga abin da aka ce ma zaɓin lahira fi ma ya ci cikin ayoyin da ke zuwa ya bayyana shi cikin ayoyin da ke zuwa gare su wa ya ya nisa annabi ya kuma ta annabi man ya ta min kunna bi fahishatin duk wadda ta zo cikin ku da alfasha mu bayyana tana mai bayyana alfasha bi kasare da ya abin nan bayi mu bayyana bi kasare da ya yi wa qura bi fatah da ya yi mu bayyana ai tun wadda ta zo da alfasha bayyane aw bayyana ko ta bayyana alfasha to yada abla hal azaba da ibaina za a lunka mata azaba lunki biyu wato za a lunka mata azaba kashi biyu yada abu bil alifi wa abdadi ala wazani yafa'al wa fi qira'atin yada abu bit tashdidi wa fi ukhra wa nudaifu bin nuni ma'ahu wa nasabil azab nudaifu lahal azaba to wadda ta zo da alfasha cikin ku ya da abul hal azabu za a lunka mata azaba da ifai na linki biyu ai da ifai azabi gairi hinna linki biyu na azaba wani su ai misalai wato misalin linki biyu do wadda ta zo da alfasha daga cikin abin da na wa'annan matayen to matan malami ce saboda haka Allah azaba biyu zai mata don ita ma malama ce kun gani wato malami ba ɗaya yake da jahili ba saboda haka ku da kuka zuwa wajen wa'azi dukkan ku malamai kuke ku yi hatara malami na iya yin makaruhi amma ya zama alkabira babban zunubi matsayi ne na malami shi yasa kun kaga duk mutane masu sabona amma da an ka kawo wani malami cikin jahannama duk azabar da aka waka hire sai da sun ka bajinta shi ɗaya suka kallo saboda sun ga azabar da ba su taɓa jin irinta ba sun ka doron kai kai wani irin mutum na don kama ya ishe mu ya yi azabar da muka sha ne sai ya ce shi malami na wa'azi ya kai yana cewa abi Allah amma bai bin Allah cewa ya kai abi Allah amma bai bi a bar sabon Allah amma kuma shi ya kai ya ce shi yasa Allah mai waga azabar saboda haka ku ya tara akalla alunka maka azaba lunki biyu ku rika taka tsantsan idanunku kuɗi su bar buɗe maku ido kuna kauce ma shari'ar Allah kuma bayan kun sani ba ɗaya kuke da wanda bai sani ba wanda bai sani ba ɗaya yake da ku ba yuda abla hal azabu da ifai wa kana zalika ala ya yasira kuma wannan ya zama mai sauki ga Allah wa man ya yaqadu min kunna wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن دك ود تي دا'a cikin lillahi ga Allah wa rasuli da manzo ne wata amal salihan ta yi aiki mai kyawu matsayin ta na malama nutiha ajra maratayn zamu ba ta ladar ta kashi biyu ay misalai sawabi gairihin za a ba ta lada wa da tallunka lada da aka ba wani ta kashi biyu minan nisa a cikin mata wa fi qira'atin bi hataniya fi amal wato ya amal wani utiha wato yi utiha. wa na laha rizqan karima kuma mai mata tanadin arziki wanda an mai karanci fil janna cikin aljanna allahumma ij'alna min ahli janna. اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ننظام كوانا إن شاء الله hadisai inda sun ka zo wato kusan inda hadisai sun ka zo sun ka kakkasu za ka iske mutane su ma sun kakkasu wato kakkasuwar abin nan kakkasuwar jama'a shi ka sa abin nan kakkasuwar hadisai shi ka sa jama'a su kakkasu akwai hadisan da suka zo da asalatu harko akwai kuma sabanin haka na an taba yin asalatu ƙarshe an taba yin asalatu ƙarshe amma an bari ne sai aka shahe wannan to amma wajen wasu malamai suna ganin ba a shahi ba to amma wayanda ka ganin a shahi cewa sun kai sunna annabi wadda duk ta zo da baya ta shahi ta farko kama wadda yake kama wadda mun ka karanta da ku a cikin sahilu Bukhari. to waɗanda adda wannan magana suna wa'anda ke a salatu daga farko shi na kun ka gani cikin muwaɗa maliki to amma akwai waɗanda saɓanin haka nan suke ƙarshe suka yi to ku lura da wannan shi ne ya sa kuke ganin waɗannan abubuwa kowa inda karatu ne ya kai shi nan ya ka tsayawa kuma kashe ketare abin da ya karanta ya ci gaba algafar mutumin da ke saba ma Allah mutumin da ke saba ma Allah bayyane ya halatta a yi gaba da shi to ya halatta dai a ɗan ƙaurace mai amma ba in musulmi na ba a gaba da shi musulmi bai gaba da musulmi har abada amma dai ana ɗan ƙaurace mai in yana sabo har ya gane an ɗan ƙaurace mai don ya gyara abinda ƙur'ani ya ce kenan amma dai musulmi ba a gaba da shi sai dai ka yi kyama ta yi gehen sabo ne ka so shi ta gehen yana musulmi don musulmi duwa da musulmi yake ya wanda ba musulmi ba duwa da musulmi yake ya wanda ba musulmi ba musulmi ko bai sallah ya yi wanda ba musulmi ko bai sallah bai azumi bai zakka bai hajji matsayi ne na musulmi ya dai wanda ba musulmi ba Allah ya gafarta wa musulmi ci gaba Allah gafarta malam ko mace na to makaruhi na mace ta bayar shi yasa kun ka ga Aisha ta taba ba da sallah ba nan wurin na karanta muku Aisha matar Annabi da ya ce an shirabe addini gare ta na faɗa muku kuma na karanta muku farkon kitabul ilmi na bukari kuma kun gani ga hannunku kowa na da shi kun gani bawa gare ta wanda ke mata limanci ga sallah tarawihi kuma in ya zo cewa ma ta kai ya rika ƙur'ani duk da yake mahaddaci na cewa ta kai ya rika ƙur'ani kuma duk sahabbai na gani ba ta bari ya yi sallah sai ya rika ƙur'ani da hannu da shi yaka kira'a sahabbai duk suna gani wannan shi yasa aka ce ijma'in sahabbai ne ya halitta yi haka nan saboda haka bata ba da sallah ba ta jami'u lil usul be shi da kyau duk hadisan da suka nuna wata mace ta ba da sallah ya raunana su amma hadisin ummu dari malamai sun ce ita ummu dari in kuka diba bulu salama ya ce hususiya ce tata kuma gidanta ɗai basuwa ba ta ko ina ba kuma hususiya ce in kun ka diba bulu salamu kuna ganin abin da na gani saboda haka mace ta hita bin maza sallah wa da mata ka bin maza sallah zamanin annabi to shi a shari'a ko da wannan nake yin fatawa hmm. an gafarta malam mutumin da ya zo yin niyyar sallar farilla amma sai ya manta da ya kurki da bakinsa ba amma dai akwai niyya cikin zuciyarsa ya sallar e ai dama an ce ita niyya wa mahalluha alqalbu la madkhala laha halin lisani an ce ita niyya ta ga zuciya halshe bai da mashiga a ciki sai dai ga wanda adda lalura kun san akwai mai lalura ta wasawasi duk sadda ya kudurta cikin rene sai shiga a bai daidai ba to an ba shi izini ya ce na waitu amma wanda duk bai da lalura ga zuciya aka niya tun da dai kaci ya kudurta ga zuciya ta to sallah ta ta yi Allah ba ya hukuncin wanda ya ba da kuɗi domin a yi sana'a da sharaɗin in an samu riba a bashi kashi arba'in a cikin ɗari idan kuma ba a samu ba a da to ba haka na aka sana'a ba in za a yi sana'a ce aka yi wani ga kuɗi mu yi sana'a da ni da kai in an ka gama sana'a in wata-wata aka lissahi in bakwai-bakwai aka lissahi in shekara-shekara aka lissahi in an ka taho za mu lissafta mu ga wa kuɗi ta haita sannan mu gari ba nawa mun ka samu bayan mun ga abin da mun ka samu sannan mu raba bisa ga ƙa'ida kaza da ni da kai bisa ga ƙa'ida kaza da ni da kai to wannan ya halitta wannan yin haka nan ya halitta ga shari'a amma ba wai kamar yadda ake yanzu shi kokari ɗaya ya kai ya kai gari ba kuma nan gaba ya ce a dawo mai da o kuɗi ne ba a yin haka nan yana yiwa a ta duk gaba ɗaya a faɗi ka ba shi naira dubu ɗari a ta a sau kaya a sai su a dubu hamsin ba ka da riba bai da riba a koma da su dubu hamsin da na a sau yana yiwa an kaso a sai dubu sittin a koma a sau yana yiwa a sai dubu saba'in a koma a sau yana yiwa a sai dubu tamanin har dubu ɗari su koma kuɗinsu

kun kai jinga da su kai yadda za ka ba su in sun ka sai su ma wannan ta da kai da su ya rage gare ka kuna wana kun kai jinga da su? amma dai riba da aka ba su a ba dullalai to wannan ribar da aka ba su a ba wanda ka aiki shi kan kasan kuna za ka ba shi amma a ce dole sai an ba da kuɗi an raba mutane ka zawai shi da za su yi shi ad dalilin da ya sa kun ka gane cikin kitabul kaba'ir ya ce mai yin wani aiki ba kahiri na ba saura kaɗan shi yasa kun ka ga ya kidan yusuf cikin masu manyan laifi ya ce wa dallali da dullali to ba dullali kai tsaye ba dullalin da ka an sa kuɗi ga wanda ya sashi aiki da wanda bai sashi ba don kun gani wanda ya sai kaya ba shi ya sa dullali aiki ba don ba shi ya bashi aiki ba to wannan shi ad dalilin da ya sa kun ga an kidan yohe cikin yan wuta kuma duk dullalin da a haka nan wanda kun ka je an rubuta haka nan a dan wuta nan duk inda ya zagaya wuta zai tari ko ina ya zagaya in ku ya yi sallah kamar masallacin ka'aba wuta zai tari saboda haka ku lura da irin na abubuwa Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora ya yi salati da sallama ga annabi nai muhammadu sallallahu alaihi wasallam